wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar yan uwa musulmi asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis sha daya ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine goma sha shida ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawo balewa inda muke gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon allah ya karɓa mana daidai ɗinmu ya gafarta mana kuskurenmu mun yi karatu har zuwa aya ta arba'in da tara yau za mu tashi daga aya ta hamsin kafin mu fara karatu akwai sanarwa daga wato ofishin eh, deputy imam na wannan masallacin wanda shine ofishin da ke kula da harkar ciyarwa da shayarwa na wannan wata eh, na ramadan wanda muke gabatarwa a wannan masallacin um, kwanakin da suka gabata na ba da sanarwar cewa an samu taimakon uh, eh, kudi naira dubu dari daga wurin sanata ali wakili kuma an yi amfani da shi kamar haka an yi bajetin insa wajen yin kunu da kosai saboda adadin kudin ba zai kai yadda har za a dafa abinci na shinkafa ba an yi kuma ya ci yanda ya ɗauki na kwana goma eh, yanzu haka zai kare zuwa ranar goma sha uku ga watan ramadan domin an fara ne daga ranar hudu ga watan ramadan eh, akwai canjin naira dubu goma a ciki don wannan abun ya ci naira dubu casa'in sannan sai kuma yau dinnan aka samu eh, aka bani sanarwar samun naira dubu ɗari biyu da hamsin daga wurin gwamnatin jiha kamar wadda dama gwamnatin jiha ta saba bayarwa shekara-shekara to bana an samu ya iso ya shigo hannun a wannan sashi yau kuma yanzu haka kudin yana hannun shi deputy imam dr aminu umar kuma ya bani sanarwar cewa wannan kudin ya sa za a iya fara dafa abinci yanzu don haka waɗanda suke saba kowace shekara suna samun abinci a nan suna iya zuwa mai wa zai iya zama redi daga gobe za a fara kuma za a yi kamar yadda aka saba wato adadin ciyar da mutum ɗari zai za a iya kuma yadda kuka sani ana yi ne shinkafa jalof ko da nama kuma a sashi a cikin take away wanda zai iya kai adadin mutum ɗari an yi lissafin cewa wannan kuɗin za a lallaba shi duk da cewa abubuwa sun tashi ya iya kaiwa har abin da mai yiwa za mu iya samu zuwa karshen kwanaki in kuma an samu kari sai a ƙara shi akan harkar kunu da kosai da kuma wannan ɗin mai yiwa a kara inganta shi ko a ƙara yawansa allah ya saka da alkhairi wannan ofishin dama bayan ciyarwa da muke yi na abinci da kuma abin da ake yi na bada kunu da kosai sai kuma idan an zo kwanaki goma karshe waɗanda suke itikafi akan samu wani kuɗin daban shi kuma wanda ake musu ciyarwa ta yadda ba a girke-girke kuma ba a zuwa da abinci nan duk wanda za su yi itikafi sai dai ya zama wato za su rinka samun abinci da suke ci a nan kuma kamar yadda kuka sani nan a cikin makaranta yake akwai 'yan makaranta da wa karfin su ya gaza wajen iya rike kansu da waɗanda ma ke shigowa daga waje sai ake ɗaukar nauyin su da abincin su ta wannan hanyar Allah ya saka da alkhairi wa duk waɗanda suka taimaka Allah ya sa wannan kuɗin da aka bayar daga asusun gwamnatin jiha ya zama Allah ya sa albarka a ciki ta yadda ƙasar mu da jihar duka za su samu arzikin da za su iya sauke nauye-nauyen da yake kansu da alƙawuran da ke kansu da amanoni Allah ubangiji ya saka da alkhairi mu je zuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبنجي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كتشي دسو ni ba na cewa da ku ai taskokin Allah suna wurina wala a'lamul ghaib kuma ni ban ce da ku na san gaibi ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni bana cewa da ku ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilai ni bana bin komi sai abin da aka mun wahayinsa qul hal yastawi al-a'ma wal basir kace da su shin da makaho da mai gani za su zama iri daya fala ta tafakkarun shin ku ba kwa tunani ne Mala ibn Kathir ya ce, Yaqulu Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, Allah yana cewa manzansa sallallahu alaihi wasallam qul la aqulu lakum indi khaza'inullah kace da su ni bana ce da ku ina mallakar wato taskokin Allah ai lastu ha wala atasarrafu fiha ni ba ni nake da mulkin su ba ba ni na mallake su ba kuma ni ba ni ne ke juya ke gudanar da yadda ake sarrafa su ba wala a'lamul ghaib kuma ni ban san gaibi ba ai wala aqulu lakum inni a'lamul ghaib kuma ni bana ce muku kuma ban isa ba ma in ce muku ni na san gaibu inna ma zalika min ilmin lahi azza wa jal ai wannan duka ilimi ne na Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. wala attali'u minhu illa ala ma atla'ani Allahu alai ni kuma ba abun da nake ganewa nake tsinkayowa nake samu daga cikin ilimin gaibi sai iya ɗan abin da Allah ya tsinkayar da ni gare shi wala aqulu lakum inni malak kuma ni bana cewa da ku ni mala'ika ne ai la adda'i anni malak cewa ni bana da'awar kasancewa ta ina da daraja ko ina da wani abu na siffofi irin na mala'ika na mala'ika inna ana basharun minal bashar ni mutum ne daga cikin mutane lastu inna ma ana basharun minal bashar yuha ilayya yuha ilayya min azzawajal azza wa jal ni ana mini wahayi ne daga wurin Allah mai girma da ɗaukaka sharrafa ni zalika wa an'ama alayya bihi ni Allah ya ɗaukake ni kuma ya mun ni'ima da wannan wannan darajar tawa kuwa har ta ɗaukaku ta ma fi ta mala'ika ولهذا قال شيسا الله يجي in أتبع إلا ما ma yuha ilai لست لست أخرج عنه da shibrin wala adana minhu ni bana fita daga iyaka matsayin da Allah ya ajiye ni ko da gwargwadon taki ɗaya ne ko kuma ƙasa da haka ul hal yastawi al a'ma wal basir kace da su shin da makaho da mai gani duka zasu zama iri ɗaya ai hal yastawi man ittaba al haqq wal huda ilaihi wa man dalla anhu falam falam yanqad lahu shin da wanda ya bi gaskiya da wanda bai bi gaskiya ba za zama iri ɗaya shine ma'anan makaho da mai gani saboda Allah ce fa inna la ta'mal absar ai ba ido wannan gululun shine ke zama makaho ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da ke cikin kiraza su ne suke iya zama makafi don haka in zuciyarka ba ta iya tsinkawo gaskiya kai makaho ne ko da wannan gululun idon yana gani wa tarahum yanzuruna ilaika za ga kana ganin mutane wa hum la yubsirun amma baka gani afala ta tatafakkarun shin bakwa bakwa yin tunani ne ya ce wannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala afa man alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama Zakaru ulul albab wannan aya abinda ubangiji ke gaya mana a cikinta. ta shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama taskokin Allah waɗanda Allah ke raba arziki da su ya ba wane ya hana wane ba a hannunsa suke ba kuma baya da ta cewa akan wane ne zai yi arziki wane ne zai yi talauci wane ne zai yi ciwo wane ne zai yi lafiya shi kansa ana sa masa ciwo lokacin da bai sani ba ya yi addu'a a bashi lafiya kenan taskokin ba a hannunsa suke ba gudanar da mulki na duniya da yadda Allah yake tafiyar da sarrafa harkokinsa na mulki ba wanda yake sa masa baki ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan qul la aqulu lakum indi khaza'inullah taskokin Allah ba a hannun kowa suke ba sai a hannun Allah walillahi khaza'inus samawati wal ard dukkan taskokin sama da ƙasa na mulki da gudanarwa yana hannun Allah ne walakin almunafiqina la la yafqahun sai dai munafikai ba sa gane haka an fahimta ko shi yasa Allah ce qul tamliku na tamlikuna ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyatal infaq inda a ce Allah ya ba da taskokin gudanar da arzikin duniya a hannun mutane da mutane sun rika hana waɗansu sai dai ka bada wanda kake so ka bada yan kabilar ka ka bada yan garin ku ka bada yan wane ne ka bada yan wane ne ka hana wasu Allah kuma madaukakin sarki ba haka yake ba Allah yana bada kowa ya basutu rizqa yana yana shimfida arziki liman ya sha ga kowa da kowa wanda ya ga dama wa ya kadir wani kuma ya bashi kadan amma kowa zai samu an fahimta ko to shine ma'anan la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaib kuma ni ban san gaibi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله shi yasa Aisha Allah ya kare yarda a gare take faɗa a cikin hadisin da imamu muslim ya ruwaito take cewa man za'ama take cewa wato man za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukhbiru bima yakunu fi gadin faqad a'zama ala allahi alfirya duk wanda yace ya riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibo yana iya cewa gobe abu kaza zai faru gobe abu kaza zai faru to wannan ya kirkiri mummunan ƙarya ya jingina wa Allah wallahu yaqul gashi kuma Allah yana cewa qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ƙarin bayani akan maganar gaibu da sanin gaibu shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu ko bai sani ba mun yi shi a cikin darasin bara a cikin ayoyin suratul ma'ida amma a yau ma akwai aya ta gaba can kaɗan da take magana akan ilimin gaibi wa inda hu mafatihul gaibi mu kara fashin baki akan ilimin gaibi na ubangiji madaukakin sarki da kuma abin da babu wani bawa daga cikin bayi wanda ya sani dangane da wannan gaibi da ake ce al-ghaibul mutlaq sai Allah shi kadai wala aqulu lakum inni malak kuma bana cewa da ku ai ni mala'ika ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa laula unzila alaihi malak me yasa ba za a aiko mala'ika ba saboda suna gani mala'ika yafi fa yakuna ma'ahu nadhira sai ya taya shi shine annabi sallallahu alaihi yace ni ba mala'ika ba kuma bana da siffofi irin na mala'ika ni ina matsayin dan adam ne gare ku inna ma ana basharun mithlukum ni dan adam ne kaman ku in kun ga dama ku yi imani wanda bai gana ba karye imani amma ba zan zama mala'ika ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba kowa bane sai annabi wato dan adam wanda nake bin abin da aka mun wahayi qul hal yastawi a'ma wal basir shin da makaho da mai gani zasu zama daya Allah ya ce wa ma yastawi a'ma wal basir wala zulumat wala nur wala dhillu wala harur wa ma yastawi al wala amwat abubuwa biyu kishiyoyin juna ba sa zama iri ɗaya makaho da mai gani ba za su zama iri ɗaya ba kamar yadda kai ma ka sani a rayuwarka makaho yanda baya iya ganin hanya ba za ka daidaita shi ba da wanda yake iya ganin hanya wala zulumatu wala nur baka iya daidaita duhu da haske ka ce iri daya ne inda kana da hankali ka san daban-daban suke wala zillu wala harur baka daidaita cikin inuwa da kuma cikin tsananin zafin rana ka ce iri daya ne wa ma yasawil ahya'u wala amwat da matattu da rayayyu ai ba su zama iri ɗaya ba to Allah yake cewa waɗannan duka Allah yana bambantawa ne ga wanda yake da hankali ya gane kenan kamar wanda yake da imani shine mai gani wanda bai da imani shine makaho afala ta tafakkarun shin ku ba kwa ne mu je gaba وأنذر يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم wa an zirbihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim Allah ce yi gargadi da wannan alqur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tattara su zuwa ga ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' wanda ba sa da wani wato majibincin al'amari ko mai ceto koma bayan Allah la'allahum yattaqun ka musu gargadi da shi don saboda su ji tsoron Allah su yi takawa wala ta tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha da dai kada ka kori waɗanda suke kiran ubangijinsu da safiya da yammaci yuriduna wajhahu suna neman yardar Allah ko kuma suna neman samun damar ganin fuskar Allah ma alaika min hisabihim min shay waɗannan mutanen hisabinka hisabinsu ba a hannunka yake ba ko kuma baka da komi na hisabin su a kanka wa ma min hisabika alaihim min shay kamar yadda su ma babu komi na hisabin ka a kansu hun. kana korarsu su kuwa fatakuna min adh-dhalimin sai ka zama cikin azzalumai wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd Allah ce kamar haka ne muka fitinu muka fitini shashin su da shashi liyaqulu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina don ka ji suna cewa shin yanzu waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima a tsakaninmu alaisallahu bi a'lama bi shakirin shin wai Allah kan ba shi ne wanda ya fi sanin su wane ne masu godiya ba wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo gare ka faqul salamun alaikum ka amsa sallama gare su ka ce amincin Allah gare ku Ka kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta rahama akan kansa da kansa annahu cewa dai shi in ji ubangiji mana amila minkum su an bi jahala duk wanda ya aikata laifi daga cikinku ta hanyar jahilci sun mataba min ba'dihi wa aslah sannan daga baya sai ya tuba kuma ya gyara aikinsa fa annahu ghafurur rahim to shi ubangiji kuwa mai gafara ne kuma mai jin kai imamu ahmad ibn hanbal allah ya kara rahama gare shi ya ruwaito hadisi da isnadin sa zuwa abdullahi dan mas'ud allah ya kara yarda ga abdullahi dan mas'ud abdullahi ya ce marral mala'u min quraishin ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa indahu khabbab wa suhaib wa bilal wa ammar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da waɗannan talakawan khabbab ibn al-arat suhaib ar-rumi bilal da kuma ammar ibn yasir da bilal ibn rabah waɗannan talakawa ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi yana kusa da su yaushe yana zaune tare da su sai waɗansu cikin malaku manya-manyan cikin ƙurayshawa masu faɗa a ji waɗanda suke da abin hannunsu suka zo wucewa fakalu ya muhammad suka ce ya kai muhammadu a radita bi ha'ula yanzu waɗannan mutanen su ne kai da su zama na kusa da kai ɗin fa nazala fihimul qur'an sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi tun daga inda aka karanta wa an ya kafu na an yi sharu ila rabbihim ila kaulihi ta'ala alaysa Allahu bi'alama bishakirin kamar yadda bayan wannan kuma ibnu abi hatim shi ma ya ruwaito cikin kitabu tafsir da shi da ibnu maja shi ma ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa kuma albani ya inganta wannan isnadin a cikin sahihu ibnu maja Allah ya ƙara rahama ga albani ya ƙara rahama da ibnu maja ya ƙara rahama ga ibnu abi hatim ya ruwaito ne da isnadi zuwa khabbab ibnu al-arat Allah ya ƙara yarda gare shi yace sakamakon saukar wannan aya wala taturudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori talaka wannan da suke zaune tare da kai suke tsugune a kusa da kai suna zama suna suna suna kiran Allah suna bautawa Allah da safiya da marece karka kore su yake cewa ja al-aqra ibnu habis tamimi wa uyayna ibnu hasan alfirazi فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب waɗannan manyan guda biyu cikin ƙurayshawa sun zo sai suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan talakawan Ka'idan fi nasin min ad al-mu'minin annabi sallallahu alaihi yana zaune tare da waɗansu talakawa raunana daga cikin muminai falamma ra'awhum hawla nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama haqaruhum fi nafarin fi ashabihi sai suka ga annabi sallallahu alaihi zaune cikin waɗannan sai suka rena waɗannan mutanen so ga waɗannan mutanen ba aji a ce an zo an zauna an cakudu da irin waɗannan fa'atauhu sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa suka ce jima muna da magana da kai sai annabi ya koma gefe suka kebe wa qalu sai suka ce da shi inna nuridu an taj'ala lana minka majlisan ta'arifu lana bihil arabu fadlana mu muna so ka sama mana wani dan lokaci da wata dama da zaka ba mu wato wani appointment kowace rana ko kuma kowane lokaci wanda zaka zauna da mu a keɓe wanda larabawa za su gane muna da matsayi na musamman mu ba daidai da wayannan yan kuci ku ba mu bane larabawa fa inna da al-arabi ta'tika saboda ai mun san jama'a tawaga tawaga sukan zo daga kasashen larabawa sukan zo maka fanastahi an tarana al-arabu ma haula ma hadhihi abud mu muna jin kunya a ce jama'a daga cikin tawaga da zo da kasashen larabawa su zo su ganmu a cikin waɗannan bayin wai a ce mu ne tare da su mu ne jama'anka ai kai ma san wannan yawa ne ka haɗa mu tare da su fa idza nahnu ji'naka do duk lokacin da muka zo an gane ko Eh, fa akimhum anna duk lokacin da muka zo sai ka kore su ka su zauna nan fa idza nahnu faragna in mu muka tafi tunda ka ce kai kaki sai dai wayannan mutanen in dai muka tafi qud mahum in shi ta ka zauna tare da su ku ci gaba da abin da kuke amma mu muna zaune a bamu lokaci na musamman na manya kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace shikenan na yadda saboda annabi sallallahu alaihi yana son wa'annan mutanen manya in suka zo ai za su taimaka wa da'awarsa kuma shi kan ai yana son kowa ya shigo don haka ga nan sun shigo don ya ce ya ba su time sun ce ya ba su time shikenan in waɗannan talakawa ya ba su time in an zo lokacin waɗannan su kuma sai dakatar da talakawa sai gana da manya ana fahimta Kalu suka ce ka yarda yace na yarda suka ce faktub lana alayka kitaban to ka rubuta littafi na alkawarin wannan magana ka rubuta mana saboda ya zama duk wani in ya zo mu nuna masa wannan takardar da gare ka ne don haka kada talaka ya zo nan fada'a bi sahifatin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo takarda wada'a ya liyaktub sai annabi sai annabi sai ya ce aliyu zo ka rubuta wannan alkawarin agreement ne mai muhimmanci wa nahnu qu'udun fi nahiya khabbab ce mu kuma talaka muna gefe can muna kallon abin da ake yi fa nazala jibril sai ga jibril ya zo da aika daga wurin Allahu rabbul alamin da aya da dumi ta Allah ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna waja kada ka yadda ka kori mutanen nan da suke zama tare da kai suna bauta wa Allah da safiya da marece kar ka kore su wannan tafiyar dore tare da su za a yi farama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bis sahifati min yadihi manzon Allah sai jifa da wannan takaddan sun mada'ana sai manzon Allah ce ku dawo mutane na fa'atai na sai muka dawo muka zauna kaga hukunci daga wurin Allah da kansa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yana bin umarnin yanda Allah ya tsara ne shi da ga yanda ya so yayi amma Allah ba haka yake so a yi ba wannan shi ne yake nuna ubangidantan ubangiji da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah bawa ne ubangiji kuma shine ubangiji don haka abin da Allah yake so a yi shi ake yi Allah bai yarda a ce wai talakawa daban masu kuɗi daban ba in kana so ka shigo a yi harkar addini da kai in ba ka so kuma ka koma can kafirci ne dace da kai amma addinin musulunci ba wani bambanci shi sa addinin musulunci bai dada da racism ba bai dada da discrimination ba discrimination saboda saboda social status ko saboda economic status ko saboda waye ba yarda da wannan ba addinin musulunci kowa ya zo ya yi addini ya kaskantar da kansa gaba daga Allah saboda shi mai kuɗi in yana jin wannan ya zama to ina bautar take kuma in dai har yana jin cewa za a bashi wani matsayi na musamman in an zo karatu a ce nasa ne wannan shi ɗayansa ba talakawa a wurin to ina kuma mutum zai ji kaskanci gaba ga ubangiji kowa iri ɗaya ne jama'a an fahimta ko to waɗannan ayoyin saƙon Allah ne ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama cewa waɗannan talakawan kada ya yarda ya ce zai kore su su nasa ne shi nasu ne kuma tare suke a nan har kuma a tashin kiyama sannan Allah maɗaukakin sarki baya duba mai kamallaka wajen darajarka a wurinsa saboda dama shi ya baka in ya gada ma na iya karba ka zama wofi ka zama baka da komi saboda dama ka shigo duniya baka da ko sisi yanzu Allah ya baka don haka balillahu ya munnu alaikum ai in ba akwai gori Allah ne ya kamata ya maka gori ba kai ne za ka yi wa Allah gori cewa talakawa suna cikin harka baka so a kuwa maka tare da su ba jama'a an fahimta kowane mutum ya kaskantar da kansa gaba ga Allah dukkan mu iri ɗaya ne don kana da matsayi na mulki ko menene matsayinka ko ka kai wane ne ko kana da matsayi na dukiya ko ka kai menene ko kana da matsayi na ilimi kada ka ɗauka cewa saboda wannan matsayin ka fi sauran mutane kana ganin wasu kuci ku bamu ne wasu abun arena ne irin waɗannan mutanen ga su kuma kullum su ne tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne kullum tare da annabawa ya tabbata cikin hadisi cikin sahihul bukhari a cikin hadisin nan na abdullahi na abdullahi ibn abbas na yanda abu sufyan da shi da tawagarsa suka yi auren herakl herakl ya tambaye shi ya ce da shi wannan annabin naku da kuka ce ya bayyana shin yake ce masa fa ashirafun nasu yadda yattabi'unahu a du'afa'uhum manya manyan masu matsayi ne suke bi suke cincinin a wurinsa ko kuma talakawa da masu rauni su ne yawanci suke kewaye da shi shine abu sufyan ya ce a du'afa'uhum ya ce gaskiya kan talakawa masu rauni su ne za a gansu duk yawanci su ne a tare da shi sai shi kuma Herakl ya ce fakadhalika hum atba'ur rusul ya ce to haka annabawa na gaskiya duk inda suka zo za ga talakawa ne suke yanyame su kuma wannan shine yake nuna alamar gaskiyar saboda dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba za ka ci anan kuma ka ci a can ba ka ci anan kai kadai kuma ka ci a can ba zai yiwu ba sai dai in ka ci anan ka hada da imani kuma wasu ma suka ci tare da kai shine za ka ci can shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mukthiru al mukthirun wanda ka gansu yan ku ci ku ba mu ba su da shi anan din nan a can kuma su ne masu shi haka abun zai juya wal mukthiruna humul masu shi da yawa su kuma a can su ne marasa shi annabi sallallahu ya ce illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda yake miƙawa ya bayar ta nan ya bayar ta nan ya bayar ta nan shine wanda za a ci da shi a nan kuma a ci da shi a can in ba ka ba wallahi haka a can kana gani ana warwaso kai kuma baka da komi jama'a an fahimta kuma dukkan annabawa wannan ina faɗa ne saboda duk wanda ya ga Allah ya masa wani fifiko da wani abu ko menene wannan abu na darajar dan adam ka tuna Allah ne maka don ka gode masa gode wa Allah kuma shine ka kaskantar da kanka ka nuna kai ba kowa bane musamman a cikin harkar addini ka yi sahu da kowa karka ka dauka don kai wani ne ba za ka iya sahu da talaka ba zai zama kusa da kai ba masallaci da wurin addini da wurin jin karatu matsayin kowa iri ɗaya ne amma ka ce don kai babba ne inda aiwa sai dai a zuwa maka naka kai ɗayanka baka isa ba ko yanzu don kai babba ne in an zo masallaci sai dai kai ka tsaya kai ɗayanka a sahu ko kai waye kake haka don Allah ka daina shi dan ne yake saka wannan kuma wallahi zai kama ka matsala duk girman ka a duniya da ka wallahi baka kai Muhammadu Rasulullahi ba baka kai shi kyau ba baka kai kai shi kyan kira ba baka kai shi sura ba baka kai shi aji da matsayi ba baka kai shi yawan jama'a ba baka kai shi yawan mulki ba baka kai shi daraja ba amma yake tsayawa tare da waɗannan mutanen waɗanda har mutane suke zuwa suna ce masa kana zama tare da bayi kai wanda kake kake rena yanzu ba ma bayi bane ma mutum don Allah ya ji tsoron Allah ya kaskantar da kansa shine alamar Allah zai yi tare da kai ko menene matsayinka sannan jin cewa kai daban ne a addini talakawa kuma daban wannan hali ne na kafirai kai kuma ba kafiri bane ya za ka yi halin kafirai annabi nuhu bayan yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai Allah madaukakin sarki ya ce mana fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawlihi min qawmihi mala'u manya manya na cikin jama'ansa wanda suka kafirta sai suna ce masa ma naraka suka ce masa ma anta illa basharun mithluna wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi suka ce kai fa mutum ne kawai ba kowa bane mutum ne kamar mu ka zo ka ce mu bi ka sannan kuma matsalar mu ta biyu ita ce ma ta baka illa ladina hum ala dinina mutanen da suke marasa matsayi marasa wani abu a cikin mu su ne suke binka inda a ce wani abun kirki ne ai da mun ga manya tare da kai to kuma ba a gane gaskiya da manya a cikinta manya ne ake gane su ta hanyar gaskiya in suka bi gaskiya sai a gane su manya ne amma ba wai ka zama babba ba saboda ka bin gaskiya ba kai ne babba ba wanda ya bi gaskiya shine babban saboda girma a wurin Allah shine girma ba girma a wurin mutane ba inna akramakum indallahi atqakum an fahimci wannan jama'a don haka mu iya wa kanmu don Allah kada mu yi girman kai akan harkar addini sannan kuma kada mu yi duk wani abun da zai kawo discrimination a cikin al'ummar musulmi saboda dalilin wato kabilanci ko saboda dalilin arziki ko saboda dalilin ilimi ko saboda dalilin kuɗi ko saboda dalilin mulki sai a ce wa'annan nasu daban wannan nasu daban Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi anan kamar yadda muka ji yanda har Allah ya sa mala'ika ya zo ya nuna wa annabi sallallahu alaihi annabi ya wurgi da wannan takardar jama'a an fahimci wannan da kyau ko ubangiji madaukakin sarki ya ce mana da annabi nuhu suka matsa masa akan cewa sai ya kori irin waɗannan mutanen kafin su zo su yi imani shine annabi ya ce wa ma ana bi taridil na amanu wallahi wanda suka yi imani ba zan kore su ba innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun wa ya qaumi manyan yansuruni min Allah in tarattuhum kuna tsammani in na kore su waye zai taimake ni a wurin Allah waye zai cece ni a wurin Allah haka ya faɗa a cikin suratul shu'ara wa ma ana bi da mu'minin ni ba zan kori mu'minai ba don haka mutanen kirki da su ake mu'amala ba tare da la'akari da menene status ɗinsu ba jama'a an fahimta kuma waɗannan mutanen kirkin su ne mutanen Allah shi yasa ya ce innahum ko rabbihim waɗannan su ne da za su haɗu da Allah kuma su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya na rabbahum bilga dati wal ashi waɗanda suke roƙon ubangiji suna addu'a suna bautar Allah da dare da rana da safiya da yamma koyaushe suna tare da Allah to waɗannan ko wanda yake tare da Allah shine Allah yake tare da shi irin waɗannan mutanen in cikin talakawanka ko kuma barorinka ko kuma cikin bayinka in kai sarki ne ko cikin wato masu maka hidima in kai mawadaci ne ko ɗan kasuwa in ka gana kirki a cikin su wanda ke son Allah jawo shi a jika ake yi saboda baka sani ba irin sa halashi zai cece ka a ranar kiyama za mu zo mu ji hadisai a nan gaba waɗanda suke nuna darajar mutum a wurin Allah ba ta da alaƙa da menene yake da daraja a nan duniya darajarsa ita ce ya kyan zuciyarsa yake shi kuma kyan zuciya ba a ganewa da kyan adon mutum ko kyan surarsa ko kyan halittarsa jama'a mu fahimci wannan da kyau kuma kamar yadda wannan ayoyin suke nuna mana waɗannan mutanen da suke da daraja wani lokaci wallahi mutum yana iya samun matsala a rayuwarsa ya kasa gane ta ina ne matsalar ta faru kul huwa min indi anfusikum kai ka jawo wa kanka ka taba wulakanta wani ne saboda shi ba kowa ba amma a wurin Allah shi babba ne kai baka sani ba in mutum babba ne a wurin Allah kana iya ganewa ne ba a ganewa ta hanyar surar mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'atha aghbar zaka iya samun wani mutum wanda yake ash'ath wanda za ka gan shi kansa ma ya, bai samu dama ma ya taje kai ba kudin askin baba bai da shi kansa ya kuri kana ganin shi dukun dukun akbar kana ganin shi duk jikinsa da kura bai da kudin da zai sayi sabulu ya yi wanki irin wani mutanen ai kaɗan ne amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau aka sama ala Allah la abarrahu inda zai rantse a madadin Allah sai Allah madaukakin sarki ya cika masa burinsa baka sani ba yana tafiya a kan keke sai ka dan buge shi ko ka watsa masa ruwa baka damu ba ko ya zo nuri ka wulakanta shi ko ya zo ka kore shi ko wani abu manzon Allah ya ce madfu'un bil bab ta yanda in ya zo kofa za a kore shi a ce matsa ba ka shiga nan ba shi kuma ya koma ya ce wallahi Allah sai ka wulakanta wani to irin wannan wallahi sai Allah ya wulakanta ka kuma lokacin da zai faɗa baka sani ba ko ya ɗan ɗarsu a cikin zuciyarsa cewa wane fa wulaƙanci ya mun ko shi ya yafe shi kuma Allah ya ji shi kuma bai yafe ba saboda an wulaƙanta ne. to sai Allah ya wulakanta ka ta yadda Allah zai wulakanta ka harkokin suna hanyoyin suna da yawa ko a harkar neman abinci ka ko akan arzikin ka ko akan siyasar ka ko akan mulkin ka ta ko ta ina kana iya ganin wulakancin da ta yiwu ka taɓa wulakanta wane ne wanda ka ga kamar shi ba kowa ba amma a wurin Allah shi babba ne jama'a mun fahimci wannan darasi na gaba da zamu gane akan wannan shine in Allah ya yi faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam anan har ya ce masa fatatrudahum in ka yarda ka kori irin waɗannan fatakuna min zalimin ka zama azzalumi to in wani ne ba manzon Allah ba kuma ya haka ya za a ce da shi fatatrudahum ka kori irin waɗannan fatakuna min zalimin ka zama cikin azzalumai to kai kuma in ka kori irin waɗannan a harkan addini ko ka wulakanta su yaya kake tsammani jama'a an fahimta Allah ya samu dace Allah ya ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu haka muka fitine su fitina ce daga Allah jarabawa ce bi mana ikhtabarnahum mun musu jarabawa sai ya zama da jarabawan basu ci ba li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina har kalin aji cewa yanzu wannan din shine su ne wai za a ce suna da daraja a wurin a wurin Allah wayannan din a haula an'ama Allahu alaihim min bainina wayannan din inda abin da suke kai alheri ne ai da mu ne lauka na khairan ma na ilaihi inda a ce alheri ne waɗannan mutanen suke kai da ba su riga mu ba da tuntunin ka mu a ciki wannan kuma halin kafirai ne a baya su ne waɗanda in sun ga mutane suna abin nan qala alladhina kafaru lil ladina amanu wato waɗanda suke kan kafirci sai su rinka ce ma waɗanda suke kan wato imani wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala ladina kafaru ladina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya wai ka bincika ka duba da mu da su kan suwaye ne khairun makaman suwaye suka fi babban matsayi ka ji da matsayi suke la'akari da shi wa ahsanu nadiya kuma suwaye ne waɗanda suka fi yawan jama'a ai mu muka fi yawan jama'a mu muka fi yawan mabiya mu muka fi yawan waɗanda in mun faɗa za su amsa amma irin waɗannan sai a ce su za mu bi ka duba mana ka ga bambanci tsakanin mu da su ba ta nan ne ake gane bambanci ba an fahimta ko Allah ya ce ai ba haka ku lura wa kam ahlakna qablahum min qarn da yawa daga cikin waɗanda muka halaka a bayan su na al'umomi hum ahsanu athatan ai su ma sun fi yawan dukiya wari'iya sannan sun fi abun gani a ido sun fi kyan gani amma duk da Allah ya gama da su ya bar waɗancan din Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina irin waɗannan mutanen da suka yi imani in suka zo wurinka faqul salamun alaikum ka gaya musu magana mai kyau ka ce aminci a gare ku don Allah ya kai babba ya kai mai daraja ya kai mai girma ya kai mai matsayi duk na baka matsayinka Allah ya kara maka matsayin nan amma dan Allah in talaka ya zo wurinka ya sallama ka amsa fa qul salamun alaikum jama'a an fahimta duk darajar ka don Allah in talaka ya zo ya sallama fa qul salamun alaikum Allah ya ce ka ce amincin Allah a gare ku shi ya nema maka aminci kai baraka nema masa aminci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Anas dan Malik cikin suna. anas ya ce in dan uwanmu ya haɗu da dan uwansa ya zai masa annabi sai aka ce ayu safihu ya masa musafa ya ce na'am ya ce karbi hannunsa su gaisa ya ce salamun alaikum mu rika yin haka wai dan uwanmu ba tare da la'akari da cewa wane yana kasa ko wane yana sama ba jama'a an fahimta kataba rabbukum ala nafsihi rahma ku sani cewa ubangijinki ubangijinku ya rubuta rahama akan kansa wato su waɗannan da ake gani cewa ba kowa ɗin ba Allah ya rubuta rahama cewa a ranar kiyama kuma zai ji kansu kenan rahamarsa don bai ba su a nan duniya ta arzikin abun hannu ba to rahamar da ta da ya aje wanda zai bayar a lahira kuma ta girma sannan kuma in wani daga cikin ku yi kuskure a nan ya bata to Allah zai yafe annahu man amila minkum su'an bi jahala duk wanda ya laifi ta hanyar jahilci da bai san da wannan abubuwan ba ya dauka daidai ne sai ya ji wa'azi thumma ba min ba'dihi sannan sai ya tuba daga baya wa aslaha sai ya gyara halinsa ya kaskantar da kansa ya zama mai saukin kai fa annahu ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai haka kofa a buɗe take wa kowa duk wanda zai kaskantar da kansa ya mai da kansa ba kowa ba sai Allah ya daga shi man tawadu a rafa'ahu Allah man tawadu a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai wa Allah sai Allah kuma ya ɗaga shi kuma wallahi dan adam ya fi gane ya fi jin darajarka har cikin zuciya idan kana kaskantar da kanka kai kana da darajar amma kai baka nuna kana tallanta ba ko sai ka nuna da karfin ka ne zaka kwata mutum ya fi ganin darajarka amma in kana nuna da karfi zaka yi mutum zai nuna maka yana jin tsoron ka ido amma wallahi a zuciyarsa kai banza ne saboda yanda zaka kwanta kai bacci zai kwanta ya bacci yanda za ka bukaci abubuwa na rayuwa za ka ci abinci za ka sha abin sha kuma za ka je ka tsuguna ka yi ba haya kai waye dan adam yana ganin ka banza ne ko da yana wani haba haba wallahi ganin ka yake banza in ka kaskantar da kanka ne sai ga darajar har cikin zuciyarsa to kuma da wanda zai girma ka har cikin ransa da wanda kuma zai girma ka kawai a ido wanne ne yafi ma gara wanda zai girmama ka tare da kauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin dan adam inda ake girmamawa kamar yadda sabai suke girmama shi ba wallahi ba a taba yi ba kafirai ne fa da kansu mushrikai suka ce ba mu taba ganin inda ake girmama dan adam irin yanda sahabban Muhammadu suke girmama Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda in manzon Allah yana zaune yana magana tsuntsu inda zai sauka akan mutum ba zai yi motsi bayan da tsuntsu zai dauka kamar gawa ne har ya gama abin da zai ya tashi mutum bai motsa ba kuma saboda tsananin girmama manzon Allah ba sa iya hada ido hudu da shi ya kalle ka kana kallon sa haka kwarjinin sa sai dai su sunkuya manzon Allah sai in yana alola kafin ruwan ya zube sun tare gaba ɗaya sun shanye amma duk da wannan ka zo ka ga annabi sai da sahabbai ka gani in yana zaune tare da su in mutum ya zo ba a gane wane ne muhammadu sallallahu sai dai in ka san shi saboda zama iri ɗaya suke baya zama a sama su suna zaune a ƙasa yana zaune a gefe suna gefe a'a haka yake zama tare da su in za a ci abinci a ci tare in za a yi waye kayansa irin kayansu tufafinsa ne matsayinsa in ana taɗi ba zai ɗaga murya ya fi nasu ba komi da komi tare yake a cikin nutsuwa tare da su don Allah wannan ba shi ne ya ƙara masa darajar a wurinsu ba in yana zaune a cikin iyalansa baya zama eh, eh, eh, abin nan koyaushe zama kamar gunki yana shigowa kowa yana jin tsoro a'a manzon Allah yana shigowa za ga kowa yana fara'a kowa yana jin daɗi kuma ayyuka na cikin gida wa yakhdimu nafsahu in zai ɗebo ruwa ya ɗebo da kansa ba zai ce komi sai mata ta masa ba kai haka kake sanon lokaci fi mihnati ahlihi har ma ya taimaki matarsa ma aiki ita za ta yi girki shi kuma ya taya ta ta je tana wanka shi kuma ya je tura mata wuta kana haka manzon Allah su salama a cikin gidansa inda zaka gani a yanzu wallahi saboda tsananin kaskantar da kansa da tawalu'u inda zaka gan shi a cikin gidansa yanzu in ɗaya daga cikinmu ya yi irin haka sai a ce matarsa ta saye shi matarsa ta je wajen boka iyayensa su ta faɗa da matan akan cewa sun ta saye musu da kuma yayi koyi da manzon Allah ne sallallahu wallahi jama'a alamomi ne na kaskantar da kai sannan kai da ɗanka ka zauna tare da ɗanka ka jawo shi a jika wani lokaci irin wannan matsalar da muke ji shi take sa zaka ga ɗanka yana da matsalar da ba zai iya gaya maka ba amma ka kaskantar da kai ne ka zauna tare da shi ka yi masa dariya ya yi sallama ka masa hannu ka yi wane ne da sauransu ka taba shi shi ma ya taba ka Allah ya samu dace وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نعم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نعم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين نعم من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي بما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا wa kadhalika nufassilu ayat Allah yace haka nan ne muke rarrabe ayoyi muke fassalce su muke bayyana su walitastabina sabilul mujrimin kuma saboda hanyar mujrimai ta bayyana gare ka qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah kace da su ni dai an hane ni in bautawa abinda kuke bautawa ko kuke kiransu koma bayan Allah qul kace da su la attabi'u ahwa'akum ni bazan bi soye-soyen rayukanku ba qad dalaltu idan in nayi haka kan ai na bata wa ma ana minal muhtadin kuma ban zama daga cikin shiryayyu ba qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi kace da su ni kan ina kan shiriya wato mabayyaniya da hujja a fili karara daga wurin ubangiji na wa kadzabtum bihi ku kuma kun karyata wannan ma indi ma tasajiluna bi ba a wurina bane abinda kuke neman gaggawar sannan na azaba inil hukmu illa lillah hukunci ba wurin kowa yake ba sai wurin Allah ya kusul haqqa shine Allah mai bayyana gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma Allah shine mafificin masu hukunci qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa bainakum kace da su inda a ce a wurina ne abinda kuke neman gaggawar sannan ai da an gama yanke hukunci tsakanina da ku da ta faru ta kare wallahu a'lamu bi zalimin Allah kuwa shine mafi sani da azzalumai wa huma fatihul ghaib Allah kuma shine wanda mabudan gaibi suke gare shi la ha, illa huwa ba wanda ya san su sai shi kadai wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shine kuma wanda ke sanin abin da ke kan tudu da abin da ke cikin ruwa wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha kuma babu wani ganye kwaya ɗaya da zai faɗi daga kan bishiyarsa face Allah yana sane da shi wala habbatin fi zulumatil ard ko wata kwaya daga cikin kwayoyin da suke karkashin duhun ƙasa wala ratubin wannan kwayar ɗanya take wala yabisin ko busassa illa fi kitabin mubin face akwai bayanin ta da rekod ɗinta a cikin littafi mabayani ubangiji ya ce wa kazalika nufassilul ayat yanda kaji an yi bayani na haka Allah yake bayanin ayoyi daki daki walitastabina sabilul mujrimin saboda hanyar mujrimai ta bayyana gare ka ai walitastabina ya muhammad wato abun nan eh, tariqul mujrimina al mukhalifina na rusul saboda hanyar mujrimai ya bayyana hanyar masu laifi ya bayyana an yi bayanin hanya mai gaskiya don ka gane hanya ta wato marasa gaskiya in an yi bayanin hanyar bata sai ka gane hanyar gaskiya in an yi bayanin hanyar gaskiya sai ka gane hanyar bata wannan shine ma'anan wa anzala al-furqan yana rabe gaskiya da ƙarya to in ya rabe gaskiyan ka gane mutanen gaskiya sai kuma mutanen ƙarya walitastabina sabilul mujrimin sai hanyar su ta bayyana an gane wannan da kyau ko kuma ya zama wali tastabina sabilal mujrimin a wata kira'a kaga sabilal mujrimin sai zama abin nan sai zama wali tastabina ya muhammad sabilal mujrimin don ka gane hanyar mabarnata hanyar wato masu barna kenan hanyar mujrimai kul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah kace da su ni Allah ya hana ni in bauta wa wani wanda ba Allah ba in kira shi in kiraye shi ko in roke shi a wajen addu'a a la attabi'u ahwa'akum ni bazan bi abin da ranku yake so ba qad dalaltu idan inna bi ran inna son ranku to ai na bata ba ma ana minal muhtadin wanda yake wa'azi ba zai yi abinda mutane suke so ba bane walau ittaba a ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu ma fihin da duniya gaba ɗaya ta lalace inda son ran mutane ake bi ba abin son ran kowa sai abin da Allah yake so ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba son ransa ake yi ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai abin da Allah yake so jama'an fahimta kul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi kace da su ni ina kan hanya madaidaiciya ta abu na hujjojin da Allah ya ban amma ku kuma kun karyata ma indi ma tasta'jiluna bihi kuna cewa wai in sauko muku da azaban wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alayhi dhikru innaka majnun ya kai annabi ma hukaci ne kai law ma ta'tina bil malaika in kunta as-sa'iqin ka zo da mala'iku mana zo su kama mu in gaskiya kake an fahimta sannan suke ce masa wai in kana hada huwa alhaqqa min indika inda gaske ne ya Allah wannan abun kai ka aiko annabi fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi adabin alim Allah ka mana ruwan duwatsu na wuta daga sama ko ka aiko mana da azaba mai radadi in muka sha wuya zamu gane da gaske ne kake to shine annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa ka ce ma indi ma ne, wannan azaban da kuke ce ayi muku da gaggawa ba hannuna yake ba inil hukmu illa lillah yana hannun Allah ne hukunci tsakanina da ku ya kusul haka huwa khairul fasidi Allah shine mai faɗan gaskiya kuma shine mafificin mai hukunci ai huwa ya baini wa bainakum shine zai hukunci tsakanina da ku qul an anna indi ma tasta'jiluna bihi kace da su inda a ce a hannuna yake abinda kuke nema na azaban nan la qudiya amru baini wa bainakum ai da an gama tuntuni amma Allah yana da hakuri shi yasa la ahada asbaru ala al Allah duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da hakuri bai kai Allah hakuri ba ba ka dubi haƙuri dai irin na manzan Allah an ce ya haƙuri mutum ya ce haƙuri sai annabi don kana so ka yi mubalaga ka ce haƙuri sai Allah wallahi haƙuri sai Allah Allah ne fa ya haƙura da fir'auna ya zo ya ce wa mutane karku ku yadda ba ne ubangiji ba ana rabbukumul a'la in ma shi ubangiji ne ni ne babban amma Allah ya haƙura ya bar shi ya rinka zama yana ta morewa fi jannatin wa wa zuru'in wa makamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin Allah ya rinka kara masa abubuwan jin daɗi wannan in ba hakuri ba waye zai iya wannan wannan sai hakurin Allah shine Allah ya ce ka ce musu inda a hannuna yake fada tuntuni na gama da ku wallahi shine ibnu kathir ya ce to wannan zai iya kawo iskali ma wani ya ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi yana da hakuri ta yanda gashi a cikin hadisi Aisha ta tambaye shi wani lokaci ne kafi samun tsanani a duniya shin lokacin uku ne ya fi wato aka fi zama an taba maka zuciya sosai ranka ya ɓaci kuma kuma ka cewa lallai abin da aka maka ya kai makura manzon Allah sai salama ya ce ba uhud bane ya ce ban taba samun kuncin rayuwa a duniya irin ranar akaba ba ranar da na je in yi wa'azi ma wani in yi magana ma wani ya zage ni in yi magana wani a wulakanta ni ya ce abun ya kai mun makura ta yadda raina ya ɓaci ina jin kuncin da ban taba jin irinsa ba yace sai mala'ika jibrilu ya zo ya ce da ni wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim bukhari ya ce ai eh, jibrilu ya ce da ni ya lalla ubangiji ya garan ka ya ɓaci sosai to Allah ya turo mala'ika mai kula da duwatsu cewa in kana so a hora waɗannan mutane yanzu za a koya musu hankali sai kauce sai mala'ika mai kula da duwatsu ya zo ya ce ya rasulallah ubangiji maɗaukakin sarki ya aiko ni ya ce in zo in gaya maka cewa waɗannan mutane abin da suke maka wato ya yi tsanani a wurinka kuma ya damu Allah maɗaukin sarki ya ga girmansa ya Muhammad inna laha qad a qawla qaumika laka abinda mutanenka suka gaya maka ya ubangiji ya ji wa qad ba'athani rabbuka lita litamurani bi amrika fi ma ita. ka umarce ni da abun da kake so yanzu in yi musu in shi ita atbaktu alaihimul akhshabai in kana son ɗauki manya-manyan duwatsu nan da suka haɗa maka in markaɗe su yanzu yanzu na a manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shai'a. ya ce bana bukata a halaka su in an halaka su wani amfani zai mu ina fatar a ce Allah ya tsawaita su haɗa samu mutum ɗaya daga tsatsonsu da zai fito wanda zai bauta wa Allah baya shirka da shi gashi kuwa an samu wannan wurin da manzon Allah sallama yake faɗa da bai yi fushi ba ya yi haƙuri a kai yau yanzu ya zama headquarter na imani da tauhidi ga Allah maɗaukakin sarki makatul mukarrama kenan ya zama kuma inda ya fi ko ina fito da tauhidi balo-balo da tauhidi da ta Allah da rashin shirka duk duniya ba wanda take jagoranta duniya akan wannan kamar al-mamlakatul arabiyyatu saudiya suna cin albarkan addu'an manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu shirka babu bid'a a Saudi Arabia Allah ya saka da alkhairi don haka shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri anan to a wannan ayar kuma an ce inda a hannuna yake da na gama da ku sai ce to ya zaka yi ka haɗa wayannan abubuwa guda biyu kamar akwai contradiction sai ce ba contradiction wannan ayar tana magana akan ma ajilu nabi abinda kuka nema ko kuka ce ayi kuka tsokane ni to wannan kan da Allah ya bani da kudiyal amru ba amru bani wallahi da na gwada ku amma shi kuma wancan ba wai sun nema bane mala'ikan ne zai nema a musu ai ba su suka nema ba su sun yi kafirci ne suka koma cikin gidan suka kwanta sai mala'ika ya zo ya ce za a yi sai manzon Allah ya ce a yi haƙuri kar a musu amma wanda suka tsokane shi kan ransa ya ɓaci ta yanda inda a ce Allah ya bashi la qudiyal amru baini wa bainakum da na gwada kun gani amma Allah shi ai an tsokane shi sau nawa shi kuma Allah sai ya haƙuri kenan manzan Allah sa salama yana da haƙuri amma Allah ya san masa ne daga cikin haƙurinsa Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake da cikan kamala a kowace sifa mai kyau siffan haƙuri mai kyau ne na manzan Allah sa amma bai da kamala alkamalu illa lillah wato cika wannan wurin Allah ne kadai tabaraka wa ta'ala wa huwa alamu bi zalimin Allah shine mafi sani da azzalumai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah shine yake rike da mabudan wato gaibi ba wanda ya san su sai shi jam'i ne na al ko almafta in ya zama almafta bi ma'ana al-makhzan wa inda makhazinul ghaib ko khazainul ghaib wato taskoki na gaibi yana hannun Allah ko kuma ya zama jam'u miftah shine mafatih eh, mabudi kenan wato kofofi a eh, makullai mabudai na gaibi suna hannun Allah ne madaukakin sarki ba wanda ya sani sai shi wato wannan ayar tana nuna mana tsananin ilimin Allah madaukakin sarki wayannan mafatihul gaibin ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da imamul bukhari ya rawaito daga salim dan abdullahi dan umar daga babansa abdullahi dan umar din Allah ya kare da gare shi da babansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafatihul gaibi khamsul la ya'lamuhunna illa Allah mabudan gaibi guda biyar ne waɗanda ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmus sa'a sanin tashin kiyama yaushe za a yi wa al-ghayth sanin ruwan sama yaushe za a yi a ina za a yi kuma nawa ne yawan yanda za a yi kuma tabbas za a yi ko ko mutum zai yi tsammanin za a yi daga baya a fasa wannan sai Allah kadai wa ya ma mafil arham Allah ne ya san hakikanin abin da ke cikin ciki wannan abin cikin namiji ne ko mace ce za a haife shi ko zai mutu tun yana cikin ciki sai ya kai wata nawa kafin a haifa wannan yaron shaqiyun ne ausa idun ba wanda ya san hakikanin abin da ke cikin ciki sai Allah ke dai mace ta haihu amma ba mu san me ta haifa ba Allah ne ya sani wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wanda ya san menene zai yi gobe ko akwai wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wanda ya san a ina zai mutu wa'annan su ne babuɗan gaibi guda biyar waɗanda Allah ya gagari kowa a kansu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aya ta bayyana mana a ƙarshen suratul luqman don haka dai waɗannan su ne mafatihul gaib Allah maɗaukin sarki shine masanin gaibi malamai suke rabawa kamar yadda Muhammad Rashid Rida a cikin tafsirul manar yace gaibi kala biyu ne akwai algaibul mutlaq akwai kuma algaibun nisbi algaibul mutlaq ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah kamar waɗannan abubuwan guda biyar me zai faru gobe ya za a yi wani zai mutu wani wannan ba wanda ya sani duk duniya sai Allah sai kuma batun sai kuma al-ghaibun nisbi shine gaibi na nisbi wanda za a sa wane ya iya ganewa amma a wurin wane gaibi ne shi wane bai sani ba kamar yanzu menene a cikin cikin ka kaga ban sani ba me kaci kayi tazarce ne ko ka ci wane ne garin kwaki kaci shinkafa kaci ni ban sani ba Allahu alam sannan me ka ci yanzu ban sani ba to irin wannan Allah yakan iya sanar da wani kamar yadda Allah ya ce annabi Isa ce wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda ka ci da abinda ka bari a gida shi na iya faɗa kaga a lokacin ya zama gaibi amma a wurinsa shi ba gaibi ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa Allah yakan gaya masa kamar yace alamomin tashin kiyama kaza kaza kaga wannan duk duniya ba wanda ya sani sai shi a lokacin da ya faɗa to wannan Allah ya sanar da shi ne ya san masa a cikin ilimin gaibi to shine illa man tazamin rasulin an fahimci wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki wato Allah maɗaukakin sarki baya sanar da gaibin sa ma kana Allah li kuma alal ghaib walakin Allah yajtabi bi rusulihi man yasha to irin wannan da ake sanar da wasu daga cikin annabawa shine algaibun nisbi a wurin shi annabin da aka sanar da shi yanzu bai zama gaibi ba tun da ya riga ya sani amma a wurin sauran mutane fa gaibi ne sai bayan ya sanar da su sannan kafin annabin ya sani shi ma bai sani ba sai da Allah ya sanar da shi kenan ya zama gaibi kenan amma da aka sanar da shi yanzu ya zama nisbi sannan haka ne kuma ilimin yanzu na bincike akan gobe za a yi ruwa akwai tsammanin alamun za a yi eh, za wata wata ba za ta fito yau ba rana za ta faɗi lokaci kaza irin wannan shi ma algaibun nisbi ne ilimi na bincike ke iya gano shi <clears throat> wanda bai da wannan ilimin ko abubuwan da za a bincika a gano shi ba zai iya ganewa ba to shine algaibun nisbi jama'a an fahimta kaga wanda ya kokari ya ce gobe za a yi ruwa kuma aka yi ruwan ya yi tsammani ya ga alama zaka ce ya san gaibi to kamar haka ne manzon Allah sun sami shi ma baraka ce ya san gaibi ba amma a bangaren sa ya fi kowa shi ma wannan a nasa bangaren yanzu ya yi gwaninta an fahimci wannan da kyau amma bai kai a ce mutum ya san gaibi ba la ya alamul ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah